lafada fada da fatan kowane lafiya. Ina kara muku barka da shigowa wannan shirin namu mai farin jini na Tus Alafada da Studio kallon kuke gabatar muku kowane ƙarshen mako kuma ana sauraron mu ne à Radio de Sokafi 52. Merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, la FADA s'est délocalisée de Niamey, la capitale, pour le département de Djundjou. Précisément, nous sommes à Karakara, une commune rurale juste à côté, région de Dosso. La protection de l'environnement est une condition impérative pour permettre d'assurer une croissance soutenue et une meilleure qualité de vie à tous les peuples de la Terre. Bien que le continent africain soit le moins pollueur de la planète, les pays qui le constituent doivent chacun amener sa pierre à l'édifice car les effets du changement climatique nous touchent fortement. L'économie de la commune de Karakara se repose principalement sur les activités agro pastorales À cet effet, nous nous sommes intéressés à cette thématique, celle de savoir quel apport des jeunes de Karakara dans la protection de leur écosystème. Et pour en parler ce soir, nous recevons Rekia Tonkara, elle est élève. À côté d'elle, nous avons Boubacar Soleil, il est tailleur. Juste à côté aussi, nous avons Boubacar Moussayazi, il est menuisier. À côté de lui, nous avons Sahara Maman, elle est élève également. Et pour finir, Isia Abdou Momoni, il est enseignant et eh, agriculteurs. Et eh, tout autour a kewaye da mu muna tare da matasa wayanda su ma za su tofa albarkacin bakin su a cikin wannan shirin namu na Mado a fada na Muna nan ne a École Primaire Centre na garin Karakara. Je suis Samira Wafi pour la présentation et à la technique c'est Abdelkader Chambiano. La fada, comme vous le savez, le concept est toujours le même, c'est une rubrique rose, une musique, une chronique, tout ceci en 35 minutes chrono top, c'est parti. To abokai matasa masu sauraron mu a yau a cikin fadar tamu da ta yada zango a nan garin Karakara jihar Doso. Tare da matasan garin kuma zamu tattauna ne kan gudunmawar da suke kawowa wajen kare muhalli da yaƙi da sauyin yanayi. Tunda ɗaya daga cikin ayyukansu na tattalin arziki wanda suka dogara da shi shine noma da kuma kiyo. In kuma muhalli da sauyin yanayi suka kawo impact wannan abun duka za su samu matsala. A sai tafe commence avec toi, Isiya Abdu. Kai ansanyan ne kuma tu es agriculture. Ko kana iya faɗa muna a cikin ayyukan da kake yi, wace gudunmuwa kake kawowa wajen kare muhallin ka na rayuwa matan cikin gidanka kafin ma a ce a huta waje. Dangance da bisa ga abubuwan da aka yi zance na kare muhalli, lalle shekara tana zakuwa wani bi da sauyin yanayi. Kamar yadda kin ka gai wani lokaci ruwa watan da an ka saba ruwa za su fara wata bi wannan wannan watan bai kawowa a yi ruwa wata bi kuma yana wucewa kenan bisa ga harkar noma dai duk wanda ya san dai ta noma ya san lokacin akwai lokaci na shirin damana kenan kayan damana ta zo akwai abubuwa da manoma ke yi da dama eh yanzu sai in ce wanga lokaci da muke gonaki sun yi karanci mun yawa gonaki sun yi karanci kenan akwai abubuwa da dama waɗanda an ka ɗoka da ana yin su yanzu can baya ba a yin su eh abin da yasa na ce gonaki su yi karanci mun yawa inda ake noma inda ke iya nomuwa yanzu do an nome bai isa za ka iske mutum cikin gida guda za a samu mutum 20 ko da sama ba su wuce gona biyu ne a gare su wani suke aiki kenan akwai wuraren ni waɗanda can da an bar su kama ba a noman su kenan yanzu akwai abubuwa waɗanda tsohi sun ka kawo na cewa a yi ana yin demilinyi wanda saura proje ke zakko ana yin demilinyi da ake cikin daji kenan bayan demilinyi waɗanda ake yi yanzu akwai ramu waɗanda ake yi na bisa hoko kenan za ki tarro hoko kana cikin wa'annan activity in ka taba zuwa ga wa'annan activity to waɗannan da milin na saba zuwa ba so guda ba kuma wanga ginan ginan ramu sai in ce nan garin ga in ba mu zo na harko muna zuwa na biyu domin kawara yin ramu waɗanda ake yi ko bisa duci ko bisa hoko in an ka yi su dan ayi recuperation da tar kenan wala ka hai lokacin ruwa ake yin su ana sa ana amfani da taki na gargajiya da sauran kasa kenan in ka yi ai ruwa deja waɗannan ramu yan ruwa na farko ya hi rike ruwa kai ga inda ba a yi su ba eh zan dawo ta bangaren ka Abubakar Musa ya ji kai menisiye ne daga muhalli ya zan muhalli an ce muhalli ya kashe kasu biyu gidanka muhallinka ne gonarka muhallinka ce kenan gidanka kamun ka kai ga gona gidanka ya kamata ka gyara kamun ka kai ga gona gyaran gida kuma bai dole sai da tsafta sai da kare dokoki na garkuwar jikin ɗan adam kamar ka zo wajen sa akwai lokacin da za a kire ka a ce ka zo ka buga tol kai mai nize ne a ce ka zo ka buga tol to tana yiwa gidan nan da za ka tai bugun tol akwai gara gidan nan to kenan kamun ka buga tol ɗin nan ya kamata da kai da kake yi da mai gidan da za ka ma a yi evitan abubuwan da za su kare watan gara saboda kata cuta ma mutum wajen sa abubuwan nan kai kan kama aikaci ana son kamar ka samu gam ko kuma ka samu wani babet ko kuma ka samu wani sekirite na kahuwa ko na hannu wayanda za su kare matsalolinka zuwa ga jikinka sannan da mai gidan da kake aiki shi ma ya kamata ka kiyaye wani irin fudur ya kamata ka sa mai wanda zai cuta wanda bai cuta ma 'ya'yan shi ko kuma wanda bai cuta mashi saboda akwai furodin da in ka shi ga katako ko kuma icce yana iya cuta ma abin ga mahalli ko da wasu cawoki da ke eh. tsirani da ke hitowa saboda akwai wasu furodi suna bata wuri da in ka zo komi baka gani yana hitowa ga wurin kuma wannan bai yi ba eh akwai su mm. kaman furodi an ka ɗoka kaman wani kemakal ne ake ce ma garamazo shi garamazo ana kashe shi ne domin ana sa shi ne domin kashe haki kuma idan an sa shi domin kashe haki akwai lokacin da dukkan hakin da ya huto in ya kashe shi wannan haki ya mutu ya mutu sai dai wani in ya tsiro akwai lokacin da kuma idan 'ya'ya haki suka waje suna waje shi ga ramazon ya iya kashe 'ya'yan hakin nan kenan wannan wuri ba zai samu cawa ko da wani lokaci abun da ake bukata ba kuma cawa tana ɗaya daga cikin abun da dabbobi za su ci tunda in babu haki dole akwai wahalar dabbobi dole sai ka je ka yi wata ɗawainiya da sauransu. Hakanan ne Firizidan Kadir ko a iya bashi miko. To madalla a matsayin ku na kungiya ta zauren shawarar matasa na wannan da'ira ina so in sani shin ko akwai wani wayar da kai ko wani jan hankali da kungiya ke yi saboda eh, yaƙi da sauyin yanayi. Eh, sai mu ce shi ma dai mu yi murna tunda wallahi sai mu ce na farko ne wanga abun da gidan radiyo ya zo nan karakara aka ba matasa dama su tsokata albarkacin bakinsu ina ganin abun yana da mahimmanci sosai eh, bisa wannan fannin na harka eh, muhalli da sauyin yanayi ba sauyin yanayi mm-hmm. eh, abu ne wanda duk duniya ta shiga cikin wannan rudani sai shina ga cikin ma abin da sa abinci shekarar bana ya yi tsada damana lokacin da ake in tana wata biyu ko zuwa wata uku lokacin da ya kamata a samu ruwa ba a samun su a lokacin nan ko lokacin da ya kamata abinci ya samu rana bai samun ta lokacin nan duka yana cikin taɓarɓarewan arziki na ƙasa gaba ɗaya nake cewa. akwai jan hankali da kuke matasa bisa kai ga wannan don ganin cewa sun kiyaye muhallin sun kiyaye inda suke don ganin cewa an yaƙi da wannan sauyin yanayin. kahin in kai bisa kan yaƙi da eh, a ciwo kan wannan matsalar ban yi da gayin matsalolin ba bisa matsalolin dai akwai yadda wanga ya gayi fami kurasansu demographic mutane sun ayyahu an yawa yanzu cikin gida in gado in da mu buina wa da kane ubannanmu ga noman gona yanzu an kashe wajen kashi talatin in an ka raba gado ma da la kai dan kari guda na gona ka ba ta wuce kari guda kuma kai kana da mata biyu ko guda da da biyar ko da shida bakwai kun ga wannan matsala ce ko ka nomi abincin kenan bai yiwuwa shi wadace ka karamcin hili tunda mutane sun ayyahu sun yawa sa eh, ga kuma ni waɗanda ba su nomuwa waɗanda fa ƙona kamar irin hakan ga ko haki bai hita to yanzu ya za a yi a wannan matsalar eh, na farko irin waɗannan wuraren nan hakan ga eh, abun ga ake akwai wani furoshi da zo nan ga cikin da'ir ga ta karakara yana kai ɗaukan maza da mata suna yi ramu manya-manya ana sa akwara wani wani kaya da ake ci ba akwara don saboda wurin shi zan haki ya hita idan ana sa waɗannan abubuwan yau da gobe da gobe sai ka ga wurin nan da ka sani haƙona ba a cin amfanin shi wala a kwana a in ka zo sai kai mamaki kaga an samu gero abinci komi tunda an yi sayo nan dabarun haki ya fara hitowa wurin a kwana a ta sai ci gaba ban katse ka ba ina so in sani Eh, muna gani wurare da dama ana shuka bishiyoyi lokaci zuwa lokaci saboda kare muhalli eh, da sauransu kamar gashi ne yanzu gashi itace ne muke kuma inda ba shibka ba ba mu zauwa mu zauna bala har mu zo mu ce mu yi wannan fadar ta mu shi irin wa'annan initiative in kuna yin su a wannan garin na karakara da yan kewayen ku eh muna yi muna yi da muka zo cikin biro tunda yanzu ma maganar da aka yi mun tsara dasa itace guda talatin muna da lahiya sallar da shi mai zakuwa cikin wata likita da annan ƙauyen karakara don cikin kuma muna abin ga jan hankalin matasa a bar kashe itace tunda ana yawan kawo mutane wajen eh, mai kula da daji ozo furai mai kula da gandun daji eh, ka tai ka sare ice kai kana buƙatar yanzu kamar kambe guda ga icen ga ka tai kai wani aiki naka na eh, bidan lahiya ko wani maganin gargajiya haka ko ko ka sa jigo ga tarko haka. da ake amfani da ita sai ka tai da dan kambe guda ka kame guda icen ka kashi kan ga bai kyauta ba ko ko da dan sayi guda nan sai ka zo ka gina abin tun can kasa gaba ɗaya kai kenan abun ga ko da ka zo kuma ka asku a hinnan ka sun kafa shi kai dalilin ka bukata sai ka kashe abun da ake ce ma kashin rogo a kalmar mu ta Hausa ya ce kashin rogo wanda kai da gare ka ka sai kai kowa annan ba bai samu hicin wani abin kun ga bai kyau ba haka mm. duka ana faɗakarwa bisa kan wannan abu kuma a bar sama daji wuta duk mm. ana so a ci a kula da wannan mahallin Mhm. daji kamar zakwa banza banza ka sa wuta dan ba a san irin illar da za ta iya kawo ba ga dajin nan in an san harkon matsala ba a san karshen ta ba duk waɗannan hanyoyi ne na za a yi a kare daji kula da daji sosai zan baki magana rakiya ina son sani ko kin taɓa participate ga wata activity ta plantation darbar hakan ga a nan garin ku na karakara bala wani shibke shibken itace koko zuwa gyaran wani wuri saboda a kare muhallin wani kwasa shara da sauransu shibki shibken itace wannan ana yin shi kira kuma muna a wurin in mun ka tahi muna kai musu ruwa da komi da komi daga karshe sai a samu mai zakuwa hakan ga don keta ko don wani abun ga cire su irin shi ne ake cewa mutane su bar tahiya don dai su kashe itace kawai kan banza su bari wata rana an shibka suna musu unwaninsu Aminu mu na fada kamin mu ci gaba da wannan firar tamu bisa kan sauyin yanayi za mu je mu saurari 'yan matan studio Kalangu don jin mi suka zo da shi a cikin rubrika Rose in tasu ta yau. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, vous allez bien j'espère. Aujourd'hui nous allons continuer avec quelques astuces qui nous sont vraiment très utiles dans la cuisine qui concerne le sel. La première astuce concerne les tomates. Si vos tomates sont trop mûres, laissez-les tremper dans de l'eau salée froide pendant la nuit. Elles reviendront plus fermes et fraîches. Deuxième astuce, si vous coupez un citron et vous n'utilisez qu'une partie, saupoudrez le reste avec du sel. Il restera frais pendant trois jours. Rincez-les avant de l'utiliser à nouveau. Astuce numéro 3. Faire tremper les riz dans l'eau chaude salée avant la cuisson permet d'éliminer l'excès d'amidon. Astuce numéro 4. Utiliser du sel lors de la cuisson du riz permet d'élever plus facilement l'amidon. Astuce numéro 5. Ajouter du sel au début de la cuisson des permet de les attendrir plus rapidement. Astuce numéro 6. Le sel peut désinfecter les éponges de cuisine. Faites-les tremper dans l'eau salée chaude pour éliminer les germes et les bactéries. Astuce numéro 7. Le sel améliore la texture de la viande en décomposant les protéines résistantes, ce qui la rend plus tendre. Dernière astuce lors de la découpe des légumes, saupoudrez un peu de sel sur la planche à découper pour éviter qu'il ne glisse ou ne bouge. Voilà les filles, c'est tout pour la rubrique rose de c'est dimanche. On se dit à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Bye bye. D'accord you do girl, you are dangerous And anytime I see you move it, girl, you are dangerous Like that Baby girl, you are dangerous Like that Everybody now, tell me oh no no no no, we want to make you mine, oh. baby girl, oh, you come me from mine, oh. take me down to major, the way you handle that. cause du studio Kelangu, nous allons continuer notre émission Tous à la Fada qui était installée aujourd'hui à Karakara et précisément à l'école centre primaire de la commune. Aujourd'hui, euh, pour ceux et celles qui viennent de nous prendre en cours, nous parlons des efforts des jeunes dans la lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement. Et Zanchigaba euh, Dakei, ici, hein. ina son sani a matsayinka yanzu na sanya yara ana musu yan kirken wani su san muhimmancin muhallinsu da wani shifke-shifken itace duka shin akwai wani kokari da kuke yi a kai don shan hankalinsu to eh, in an ka ɗauka zancen yara <clears throat> wannan ko ko bisa amfulwa equal premier akwai wannan app kowa san ana yin shi mai daga baya an ka zo an ka yadda shi da baya an hidda shi da akwai saura waɗanda ba su yi shi ba da dama yanzu kuma eh, shekarun ga na wani ƙarshe bara in gani zuwa bana an maido shi kuma kenan me yasa an ka maido shi don saboda mutane su san yar tun kana ɗan yaro ka san muhimmancin muhallinka sannan kuma da an ka canza program yanzu ips da aka yi akwai wani kamar gudan leson guda da an ka sayo STA bayan faransiya mata da sauransu da aka yi an sayo STA ana yin STA in ka ɗauka STA nan gaba ɗayanta bisa ga muhalli na ake yin shi da gida da daji kenan wannan APP da ake yi ana samun ɗan lokaci ne kama shi ba recreation ba kuma ko ɗan 30 minita hakan ga sai a hiddo yara a hiddo yara a zo a yi bisa jardin scolaire kenan ga mahimmancin icce in an dasa ice ga inhuwanin da kai na farko kukuna yin amfani da shi sannan tsuntsaye kuma suna yin amfani da shi kenan dan me ake dasa itace saboda a kare muhalli tun da yanzu an ka ɗauka cikin gari in babu itace da yawa tun ma cikin gari kan ta daji in babu itace da yawa ga lokacin damana in ana ruwa da iska kenan wani tol wanda bai kakara kama da kyau ba iska na zuwa ta da shi kenan ya ko itace cikin gari iska ko ya zo shi na rage ma iska kari kashi banna cikin gari can daji kuma in kai shibka akwai lokacin da haci na kai bai yi kai eh, ya yi kai bai na ba balle a sare in babu itace kewaye da shi mhm. kenan da iska ya zo duk yana yana kare hacin ya hwaɗe kuma haci in bai na ba da ya hwaɗe ƙasa shi kenan mhm. kenan dan shi ne ake waye mu mutane kai bisa ga plantation darbu kenan in ana kawo itace gida da daji duka ana kare ana kare wasu banna da iska ke Shin a Votur Nivo ya ga suna ga ɗaukar wannan duk darasa da kuke ga koya musu bisa kai ga wannan? Duk abin da ake ga koya ma mutum ya wuce mutum ɗaya biyu uku hudu har ya kai goma duk yadda an kai daga ciki sai an samu wanda sun ka sun ka ɗauki abin da ake ga faɗa musu kuma sai an samu wanda za su yi amfani da shi tunda an ka ɗauka ni primaire ke an sanya kenan daga primaire in ka ɗauki abin ka rike daga nan za a samu wanda zai zama sarkin noma za a samu wanda zai zama likitan dabbobi kenan eh, yawanci suna ganiya kuma yawanci ba su ba abin muhimmanci tunda yanzu ne an ce a zo dan APP na lokacin nan wani ya ga daman lokacin hutu na kenan gare shi mhm. tunda shi 11 yaro da ya ga an hito cikin kalas ta zai hutu na kenan wani in ka tara su kun ka ta yi jarran scolaire shi dibin zai yi hutu ne yana kokarin ma ya dauke musu hankali mhm. amma daga cikin haka nan kuma ana samu wadanda za su zo wasu deja gidansu ana samu wani kayan zo ana kwatanta mishi mhm. icce yana da yan wani in kita gidajen su kina iske ice fiye da biyar ko shida cikin gida kuma ana iya samun wani gidan su babu ice ko guda kenan wanda shi da jiya su ya ga babu itacen yanzu don kace mishi kawai ice yana da muhimmanci wani ca zai yi ba gaskiya na tunda in gaskiya na dan me yasa gidan mu da taso mu iske an su ba ice yana da hwani wala tun daga muna muna shan sanyi zan dawo ta bangaren ki ya tsahara mamman na san ke ma kin ta participate daga wayan ga activity na plantation da nan cikin garin ku karkara ko rai muna participe cikin ecol haka ko mhm. cikin santa cse kamar nan ga mhm, mhm, ana zuwa ana musamman ga sallar throughout muna zuwa ana gwada mana yadda ake sawa to madalla yanzu kafin mu kai ga throughout in ko ina sanin bayan wannan kokarin da kuka yi na zuwa shirke-shirken itace shin kuna ga ganin sakamako mai kyau ga haka mutane na ga kula da itacen da aka sa suna nan ga kula da su ana kula da su kamar in akwai famfo ciki ana ba su ruwa wani yar da recreation haka mhm. ana tsayawa sai kowane ai amfuluwa wasu ma amfuluwa suke yi mhm. don a samu a ta a ba itace ruwa amma wasu kuma ganin suka yi kenan nan shi ma'ana ba in sun kula da su kenan ba su ɗaya za su cin amfanin su ba suna iya ta ba su yin shi ko kuma wasu na gagari su taho su ɓanna tashi kayan a taho adiba a gaba shi. to president zan dawo ta bangare. ko akwai wani kokari da kuke yi don ganin cewa in mutane yanzu matasa suka ɗauki lokacin su suka tai suka yi ta shifke shifke suka ini suna yi suka ɗan yi kwana biyu suna ba da ruwa ko akwai wani kokari da kuke yi na jan hankalin mutanen gari don ca su ma su kula da su don abun da zai unhwani kowa ne. dangance da wannan kulawa da wannan shifka idan an ka yi ta eh, abu ne wanda gaskiya da birni da ƙauye na kawo eh, ƙorafi ko yana kawo ƙalubali matsala sosai don yana dangance da abu da ya sama waɗansu garuka ko an so a yi musu wannan sallar da sha ba a yi musu tunda akwai waɗanda adda wannan mugun halin idan aka zo aka yi ƙoƙari aka shafka itacen sai su kasa kula da su to ko an so a shibka in yanzu ba ku iya kula da su kenan sai a ce a bari a ta garin da an kasan in an kai abun nan suna kulawa da shi to wannan abun ana shan hankali dan yanzu ma hangar za mu yi wangar sallar da in Allah da mun ta can da firife da sarki da duka waɗanda ya kamata shugabanni da shugaba wanda ga kula da da'irar daji environment idrolik abun ga asini saman duka suna can gingu in sun zo za su ƙara yi musu bayani da ozofore mai kula da gandun daji da yake su fannin abin da su karanta ne sun yi mu sani akan wannan abu za su ƙara shan ƙoƙari mhm. biskan jama'a su ce musu wannan itacen mhm. su ɗauke su da mahimmanci su kula da su har su rayu waɗanda ma ɗiyan ɗiya har masu kuwa. Mhm. su isko uwayen kukokin nan da za mu sa da uwayen mangurkan nan cikin wurin kowa hi unhwana da su tunda mu ma yanzu gahi nan wanda suka shuka wanga abin tana yiwa ba su da rai mu gahi nan muna ga cin unhwana wannan itacen. Eh. haka ne mm. ina so in sani har yanzu dai wani dauɗa da ledodi duka suna gurɓata muhalli shin ko akwai wani wayar da kai da kuke matasa wajen ganin cewa ana dan ba salibritan ba sai inda za a tara sharar kaka za a yi da ita ina ake kai ta ana wayar da matasa kai akai eh dangantar da shara aka yi kamar ledodi tunda wannan matsala ce sosai dan gwamnati wani shekara ma ya so ya yi wani taro can ya mai aka so ma a a yi wasu ledodi masu shifan takarda waɗanda da kayar da sunan ruwa sai su logaye saboda an lissafi wanga abun suna nan cuta ma daji suna cuta ma dan adam yanzu gonarka ko ka sa cikin taki sai shi ki rubiya shi shekara nawa bai rubiya kuma ko nan cikin gari yanzu in kun ka ta hadda biranen garin ya mai ya ka dauko hotuna dan ba a shi ma da wani furushe zuwa shi na aiki har harkar tsaftar mahallin nan yin salangin ne cikin gidaje wala da suka ɗauki hotunan garin ga inda adda lidudin nan tarin daudan nan da an ka ta miri aka projecte ubannan mu sai da suka ce gaskiya sun ji kumya wanga abu a ce cikin garin karakara na da ga daudan babu daɗi to eh, jan hankalin da muka yi musu fiscal leader na mu muna ci musu a zan tara wuri guda a ƙone dan ko wanda mun kai nan bakin tasha da akwai wani wuri inda inda kun iskon nan wurin yanzu ba ku jin daɗi amma gaskiya yanzu mun kai kokari mun kai gangami da jama'a an kashe bayan tashan nan duka tun nan bakin likita duk dauɗa ta an ka tarshe ta wuri guda lidudin nan an ka samu ta an ka kone kun gani yanzu sai ka bi nan wurin nan lahiya lau amma da lokacin akwai lidudin nan da ƙaya da ƙarau komi an shi wannan wurin amma wuta muke nan abunda da muke amfani da ita wuta ce ake sa kone wannan lidudin. Mm-hmm, mm-hmm. mm. To madalla zan dawo ta bangaren ka eh, Bubakar Yaji. ina son sani ko kai ma akwai kokari da kake yi wajen wannan harkokin kiyaye muhalli ta hanyar kone laudodi ka a tara shara ta yawa akwai kokari da ake yi na yaran muhalli nan kamar ba nike yi ba muke yi dan ya zan muke yi tunda muna da group ta jen sabon salo nan garin ga wadda mu ne muka yi shawara mu matasan gari ba tare da gwamnati ta muna magana ko saura ba da president de in mu ya samu na hannu ya dan kama muna muka yi ƙoƙari muka kirkiro wata wasu ɗabi'u kamar waɗanda za su sa mu rage datti ga muhallinmu kamar irin magewayi hakan ga ruwa masu gangarowa bisa hanya su zo kai ka taka wani hiketara da sauransu da kuma ledodi cikin gari waɗanda kamar likita da sauransu muke ɗiban ranaki muke zuwa muna ɗan sharewa ana sharewa ana ɗan ɗan wuri ana ɗan tardawa ana ƙonewa saboda tsabtace cututtuka To da masu sauraron mu kafin mu dawo mu ci gaba za mu je mu huta da wannan faifan sai mu dawo mu ci gaba da wannan tattaunawar tamu. dawowa da fatan wannan faifan ya kayatar da ku za mu shiga a cikin kashi na uku kuma na karshe da wannan shirin namu kuma muna magana ne kan kokarin da matasa ke yi wajen kiyaye muhallinsu da kuma yaƙi da sauyin yanayi mun ji ta daga bakin kowa mun ji kuma irin kokarukan da suke yi yanzu za mu shiga kamar da na faɗa a cikin kashi na karshe sahara zan dawo ta bangaren ki sahara mamman ina son sani ko akwai wani jan kunne da kike so kiwon matasa bisa kan kokari nan duka da kuke yi na ganin cewa kun kiyaye muhallinku na su ma sa nasu kokarin jayo matasa cewa su kula da duk abun da an kisa na itace sannan duk wani abu da zai kawo polisiyon hakan ga su kawar da shi don sabida an ka gyara ba mu za mu yabi kama ba sai dai a ce an yabe mu shi yasa na ake sa abubuwa da dama don cin unhwaninsu kamar su lemu ko su mangoro ko su kuka hakan ga saboda duk su ana amfani da itacen su kamar nim inga da muke zaune bisa kan ga gare shi shi ma yana da amfani karkashin shi da yi muna karkashin shi muna bisa ice muna karkashin kamar milkin ga da muke karkashin shi kenan yana da amfani cewa a samo inuwa mai inganci kuma ga tara sanyi muna ta shanawa mu kamar kuma ana samu kamar wani itace da ake yi ko wani magalmai hakan ga na duka ana iya unhwani da shi ina kara jaddada ƙoƙari na bisa kan a jayo hankali kowa ya fahimta da cewa wani abu in an tanadar da shi ba mu kaɗai za mu ci unhwanin shi ba madalla na gode tsahara zan dawo ta bangaren kira kima muna son mu ji ta daga ki ɗazu da muka yi hira da ke kin ce muna kuna yin kokarin amma akwai wasu suna batawa to lalle haka nan na muna cin unhwani shi saboda in ya yi diya mu ga unhwani da shi muna iya mu ɗebe mu saida kuma yana taimaka mana da wasu hanyoyi da ba mu da in mun ka saida kudaden nan da za mu samu abun da ba mu da muna iya mu saye shi ta bangaren haka nan kenan me zaki ce matasa bisa kai ga kiyaye muhalli da yaki da sauyin yanayi To ina gargaɗin matasa da cewa su bar ta itace su zan taimaka musu ko haka ganin shi an dasa yan kana da ruwa da ka watse su gaban za ka taimaka ka zuba mishi. To da mun gode zan dawo ta bangaren ka isiya ina so in sani ko akwai wani jan kunne da kake so ka yi wa matasa wa'anda balle su kananan da ke tare da kai kullum. Lalle jan kunne da yi ana yi kuma ba a wasa da yi. Eh. jan kunne guda ne kuma shine ko yaro ko babba duk abin da ka ga an dasa ko in ce an shibka to in bai da wani ba a shibka shi kenan da kaga an dasa abu ko an shibka shi to ka san da cewa da lalle idan yana amfani in kai ma bai maka amfani ba yana ma wani kenan in ba ka iya kula da shi in ka ga an dasa ka kyale shi ka sa mishi ido kenan kai yau kiran da za mu yi da bisa ga yara ko zuwa daga mayya duka bisa ga harkar muhalli kenan a daina sara itace ba mu iya cewa a bar sara itace duka duka tunda yau in kun ɗauka nan ga mu karkara sai in ce 90% da ice na muka aiki in hura ce za a yi ice na in tuwo ne za a yi ice na tunda ba mu da gazi da sauransu kenan dole na sai an wanda itace amma mutane su san yadda za su yi amfani da shi za ka zo ka samu wa ice kenan bai kamata ba kai mata saran da kai ɗaya ne za ka yi amfani da shi tunda yanzu in ka sare duka ka ka biya taka ka bukata shi kenan tunda ice akwai wani sarar da za a yi mishi da bai ƙara komawa amma in ɗiba ne za ka yi ka ɗan ɗiba ka yi ka yi dan bezuwan in ka ƙare takan yi wa kahin baɗi ko nan da ƴan watanni ka iska abin nan ya toho mm, mm, mm, eh amma in ka kashe shi gaba ɗaya wannan kenan ka biya bukatar ka na ka ɓata kenan kan wani wanda zai biya baya ya zo ya yi amfani da shi. ci gaba muna sauraron ka malam yaji. kai ma ba da naka jan kunnan ga matasa gaskiya ni jan kunnan da nake ma matasa wa mu matasa da yara ƙanana ma har da mu eh, hausawa sun ce duniya dashen dashe kenan duk abin da ka gani kamun ka tashi dai ka gani an dasa ya kamata kai ma kai kokari ka dasa saboda kamar yadda ka gani an dasa din na an ce wane ya dasa wanga kai ma ya kamata a ce kamun ka ta yi a ce kai ma ka dasa wani abu ko ne saboda in mun tashi alhamdulillah mu da muka tashi nan ga karkara mun iske ma'ahinan mu sun dasa mangoro giginya da sauransu duka kenan ya kamata a ce kai matashi in ka tashi ka gani babanka ko kuma kowanka ya dasa wani abu to kai ma ka kokari ka dasa wani abu wanda zai sa a ce wane shi ya dasa wanga abu amma mai kyau ba lalaba. a nan za mu ba malam seno wuri domin ya zo ya gabatar muna da Bonsoir à tous et bienvenue dans la chronique de la FADA. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat mais essentiel, les dangers du jeu des hasards et comment les éviter. Chers auditeurs, vous n'êtes pas sans savoir que récemment, la population nigérienne a été victime d'une escroquerie liée à un jeu des hasards numérique appelé Data robot. Ce jeu promettait des gains financiers importants aux participants mais en réalité il s'agissait d'une fraude élaborée pour extorquer de l'argent. Les organisateurs de cette arnaque ont utilisé des techniques de cybercriminalité pour attirer les victimes et les soutirer des fonds sous des fausses promesses de gains. Raison pour laquelle dans cette chronique, nous parlons des gains du jeu des hasards et comment les éviter. Les jeux des hasards, qu'il s'agisse de loteries, de paris sportifs, de machines à sous ou de jeux de cartes dans les casinos, peuvent sembler inoffensifs au premier abord. Ils sont souvent présentés comme un moyen de divertissement et pour certains une chance de changer leur vie en gagnant gros. Cependant, la réalité est souvent différente. Le premier danger des jeux de hasard réside dans leur potentiel addictif. Le mécanisme même du jeu repose sur l'illusion du contrôle et l'espoir de la prochaine victoire. Cette illusion peut rapidement se transformer en danger avec des conséquences graves sur la vie personnelle, professionnelle et financière des individus. Les joueurs compulsifs peuvent dépenser des sommes énormes, s'endetter et mettre en péril leur stabilité économique et celle de leur famille. Ensuite, les jeux de hasard peuvent avoir des répercussions psychologiques importantes. L'excitation initiale du jeu peut laisser place à des sentiments de frustration, de colère et de dépression lorsque les pertes s'accumulent. Les joueurs peuvent se sentir piégés dans un cercle vicieux où chaque perte est suivie par une tentative de se refaire, aggravant encore leur il est également de noter que les jeux de hasard peuvent nuire aux relations sociales. Les joueurs compulsifs peuvent négliger leurs amis et leurs familles, mentir pour cacher l'étendue de leur perte et s'isoler socialement. Cette rupture des liens sociaux peut aggraver la détresse émotionnelle et conduire à un sentiment d'isolement. Alors comment éviter de tomber dans le piège des yeux des hasards Rendez-vous demain, dimanche, même heure, même canard pour la réponse. Portez-vous bien, à demain. Merci Sino haka ne yan uwa matasa a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau na maɗu fada na wannan maraicin Asabar. Aujourd'hui nous étions en compagnie de Rikia Tonkara et les élèves. Nous avons aussi eu Boubacar Moussa Yaji, les menuisiers. Juste à côté, il y avait eu Sahara Maman et les élèves également. Et pour finir, nous avons eu Issia Abdelmoumouni, il est enseignant et agriculteur. Chacun de sa contribution, il y avait eu aussi eu le président des jeunes qui a apporté sa contribution euh, dans cette fada d'aujourd'hui. Bancin haka kuma muna kewaye da matasa, Thématique in ta yaya matasa ke kawo gudunmuwarsu don kare muhalli. Daga nan zance muku mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu bani gaja da faɗin shi Malam Habibu Garba zai kasance tare da ku dan ci gaba da wannan jigon namu. Ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen Studio Kalangun mu ta lafiya.